ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا لكم جنات يا أيها الذين آمنوا suka wuce sallolin da suka da suka wuce to amma sallolin ya zama da ka'ida wace sallah ce ka ta wuce za ka ramata maganganu malamai daban-daban tarikus sala hukuncin mai barin sallah za mu samu fatawa cikin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya rahimahullahu ta'ala akan cewa bana mafi inganci mutum yi sallah da gangan to shi ke sallar ta iske saboda me inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da lokaci sananne idan mutum ya fitar da ita daga ta to dole na buƙatar ma ya ce rama wancan lokacin da ganganke da ba da mantuwa ne ko ya bacci wanda zai rama saboda nasoshin da aka samu to qala shaykh rahimahullah ta'ala yajib qada'u ma fi dhimmati min as-salawat yajib ya wajaba mutun ya rama abin da yake kan shi na salloli wala ya at-tafriqu fihi kuma bai halatta ya sakaci wajen rama sallolin wannan a mazhaban cewa in ma mutum ya bari da gangan sai ya rama to ba ma ana magana ramuwa ba yanzu mutum ya zama kaguri ne ko na yake ya kai shi wani ko kuma a'a yana na matsayin shi musulmi wanda ta ce babban matsala da take kai shi wannan malam shi yana da ra'ayin cewa lallai zai rama kuma bai halatta ba mutum ya sakaci wajen ramuwa matsaloli. sallolin idan sallolin suka taru suka taru misali ya tara salloli kamar hamsin ɗari isa ce kullum zai rama salla biyar kuman salla kulla yau min hamsa kuman salla kulla yau min hamsa ta yayin wale sabi zai salla kulla yau min a kowane rana hamsa ayyamin. yayin aƙalla ce ya rama na kwana biyar salla ashirin da biyar ke to wannan shi ya kasance dan sakaci sosai to falaysa bi mufarridin ba za a ce yayi sakaci wajen rama sallah ba amma yayi sakaci wajen me yayi sakaci wajen asalin barin sallah akan lokacin to sai malin cewa ya qadhiha ala nahwi ma fatatfu zai rama sallar gwargwadon yadda ta wuce shi mana idan sallar ya barta ne cikin tafiya to shi ne na sai raba ta a matsayin kaso ke in kuma mazaunin gida ne raka a hudu ko magariba raka a uku to sai raba ta yadda take shi ne cewa ya ha ala nahwi nahwi ya ne ala mithli ma fatat gwargwadon da ta wuce shi to sai raba ta in kanat hadariya in ta kasance sallan mazaunin gida a gida ne kasance yana ta wasa shi nan kallon kwallo shi nan training shi nan kallon indian film har ya kasance salloli da yawa sun wuce shi to kamaha hadariyatan sai ya rama sallar a matsayin sallar gida ba zai kaso ba yadda ta wuce shi raka a hudu to haka zai rama ta raka wa in kana safariya in kuma ta kasance sallar matafiyi ce tafiya ke daga nan zuwa abba daga nan zuwa lagos sai kasance bai sallah ba ya sakaci to sai ya rama sallan safariya a matsayin sallan matafi tun da zai riga ya dawo to amma zai rama ta sai rama ta kamar da ta wuce shi qabaha safariyatan kaga wa in kanat wa in kanat as-salatu kenan safariyatan wannan safariya sai zama khabaru kanat kenan to qabaha safariyatan wannan sai zama kuma maf'ulun bihi to sai raba ta matsayin sallar matafi sawa'un kana hina alqada'i fil hadari aw fi safar daidai ne lokacin da zai raba sallolin imma yana mazaunin gida ne ko kuma yana cin tafiya mana in yana cin tafiya kuma zai raba sallar da ya bari a gida sai raba ta yaya sai raba ta cikakkiya ke ko da yana cikin tafiya ko kuma yana mazaunin gida sai zai rama sallolin da ya bari cikin tafiya to ba zai ce zai kasuru ba a sai rama ta yadda take tunda yana zaman gida ne kuma ya bar sallar me ya bar sallar kasuru to ba zai ce zai cika ba sai ya sallar yadda ya batta a tafiya dole ne matanin da ba da ya kawo yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawati man يجوز التفريق yau min hamsata, a nan ba ka yi sani a wannan sallah kulle yaumin rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawaito yace Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya salatan wanda ya manta wata sallah kaga ya dangane maka dukkan sallolin ki salatan wannan annahu suna ce mai me nakira to man shar ne to sai zama annakiratu salatan fi siyaqi shar'i tufidu al-umur ya dangane dukkan salloli biyar ɗin man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha to kai wannan sallar lokacin da ka tuna sallar duk lokacin da ka tuna da wannan sai malamai suke cewa nan kenan ko da lokacin da aka hani ne wajen sallolin nafila to kai za ka yi wannan saboda wancan nafila ne wannan kuma farilla ne to da wannan za ka raba ta ko da bayan la'asar ne ko da bayan asuba ne ko rana tana fitowa ko rana tana faduwa ko rana tana tsakiyar sama domin mai annasa ce falisalliha idan ha to sai mutum ya tuna bayan lasar haka bayan lasar din zai yi tafi sai mutum ya tuna bayan sallar ba a lokacin zai yi wala ta laha illa zalika sannan kuma ba ta da kafara sai dai haka ba abin da zai kankar wannan sallar sai dai karama ta wannan hadithin imamu buhari ya gato shi hadithi na 597 da imamu muslim a nan cikin sahihu muslim ya sa babi ne masu kutin babi babu qada'i salatin fa'itati babin Rana sallar da ta riga ta wuce to ya kawo shi karkashin namba na 680 A imam bukhari ya kawo shi ta hanyar abu nu'aym da musa bu isma'il shine at-tabuzaki su biyu suka ce daga hammam daga qatada qatada ya wato daga anas ibn malik shi kuma anas ya wato daga gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam bukhari ya saba wannan hadisi babi yace babu man nasiya man nasiya salatan falyusalli idha dhakara babu man nasiya salatan wanda ya manta sallah falyusalli idha dhakara kai sallar in ka tuna wala yu'idu illa tilka as kuma ba za ka rama ba sai wannan sallar ita kadai menene fiqhun wannan babin kenan don nan malamin suke cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi in kana so ka gane fiqhun imam bukhari to ka dinga duba babi babi da yake sawa mu duba hadisin sosai ce man nasiya salatan falyusalliha falyusalliha iya wahda hake. ma'ana sai ka manta sallar azhar yanzu ka zo kai salatul asr ka zo kai salatul maghrib ka zo kai salatul isha sai bayan isha sai ka tuna ai ba kai salatul zuhri ba to yanzu ya za yi kenan yanzu sai ka sake duka ne Tun da ba kai sallah azhar ba za ka ka zo kai salatul asr maghrib salatul isha yanzu za ka sake dukkan salloli kenan imamu bukhari ce a babu man nasiya salatan falyusalli idza dhakara wala yu'idu illa tilka as ita sallar kawai za ka mai saboda mai annan sallar suka ce falin salliha idan zakara ha hiya wahda ake wala kaffarata laha ita sallar ita kadai ke da illa zalika to kaga mutum ya ce wasu yara masallolin ne gaba daya sai ya zo ya sallar zahar ya rama masallar la'asar da magriba da isha gaba daya to kai wanda ya saba fahimtar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa muslimin arwai imam muslim shi ma daga Anas ibn Malik hadisin ya zo da dan tsawo a cikin sahih muslim ya zo a ƙarƙashin namba na 684 684 hadithin anas ibn malik sai ke cewa idza raqada ahadukum an salati to shine hadithin karshe ma a babin dan ya kama mana hadithin anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce man nasiya salatan aw nama anha ana ruwayan imam muslim sai yana hada mana guda biyu man nasiya salatan aw nama anha wanda ya manta sallah ko ya bacci kan uzurin guda biyu ne ke to fa kafaratuha an yusalliha idza zakaraha kafara shine kai sallah in ka tuna to sai kawo hadisin karshe a babin in karanto hadisin wannan hadisin da malam zai kawo mana nan in muka duba lafazin da malam ya kawo mana to ya dan sha bamban da abin da yake cikin sai muslim to ne za ka dauka kenan wanne na ka dauka ya ce wa lafu muslim to kaga abin da yake cikin muslim din ne na ka dauka ko za ka ajiye nan sai ka ɗauki na nan to kaga ya kama mu gani mana to ka ji shi lafazin da ya karanta ya kawo maka sai mu karanta da yake cin sai muslim sai ka kaga ya bambanci yake akwai lafazi da ya kawo amma baya cikin sai muslim mala ya ce wa lafu muslim idan raqada ahadukum an as-salati aw ghafala anha falyaqdiha to kai rubuta laifin wannan falyaqdiha ba ba a cikin sai muslim wannan falyaqdiha idza dhakara fa inna Allah azza wa jalla yaqulu wa aqimis salata li dhikri to sai karanto maka yadda yake cikin sai muslim din karkashin a ƙarƙashin wannan lamba ya kama na hadithin farko daga anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam nasiya salatan falyusalliha idza dhakaraha la kafarata laha illa dhalik kaga ba wannan bane to sai ka na biyu da isnadi daga anas shi ma amma ya ce wa walam yadhkur la kafarata laha illa dhalik sai kawo isnadi na uku daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam nasiya salatan aw naba anha فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وسيلم بزن da muke so mu dauka shine na karshe a bari in bracket shine hadisi na 684 number waje shine 316 al-Imam Muslim yace wa haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami haddathani abi haddathana al-Musanna an Qatada an Anas ibn Malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة شيني ولا لفظين إذا رقد إذا معنى رقد شيني إذا بكينا لا رجيني القرآن الله يقتش سورة الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود رقود معنى سنكون تسنع بكينا وإذا رقد أحدكم yani idan nama ahadukum an as-salah idan ɗayan ku bacci bai sallah ba aw ghafala anha ko ya ghafala ashe ghafala kalmar larabci ne muke amfani da ita to lafazin muslim shine salliha. Kada sai ka gyara ta ce wallazi fi muslim salliha. ba falyaqdiha ba shi malam ya kawo hadithin da ma'ana ne amma shi muslim ga da yake salliha. idza zakaraha to kai sallan duk lokacin da ka tuna fa inna Allah yaqulu yadda yake cikin sai musulunci. amma kaga ne ce fa inna Allah azza wa jalla yaqulu an samu karami azza wa jalla amma cikin sai musulunci fa inna Allah yaqulu aqimi salata li dhikri aqimi salata li dhikri mana suratu taha innani ana Allahu saboda mi li zikiri to kada hadisi yana gaya mana cewa lallai idan mutum ya manci sallah ko kuma bai yi sallah ba saboda ya kafala to ita sallar kawai zai maimaita kamar yadda ku bukhari karantar da mu to sannan kuma menene hikiman sallah babban hikiman sallah shine wa aqimi salata li dhikri na ga wannan mun yi karatun kafin ramadan tsayar da zikiri ambatan Allah shi ne babban makasudin yin sallah ma'ana kenan in sallah mutum ya yi tafa ba tare da ambatan Allah cikin sallar ba ma'ana sallar kenan ba ba dole sai mun cika sallolinmu da alka da da kowane rukuni za ka samu ga abin da kake fara a cikin shi tsayuwar ko ga abin da za ka faɗa na duwa bayan kuma karatun fatiha shi ma zikiri ne domin ta kanta kanta sallar zikiri ne karatun ƙorani ma na ce mai zikiri ruku'u ma ga zikirin za ka yi ɗagowa ma ga zikiri in ka tafi sujjada ma zikiri ka dago ma zikiri da kowane rukuni kowane ɗan motsi kai a cikin sallah sai ka yi mai sai ka ambata Allah zikiri da sai malam ke cewa wa hadal qada'u yaqumu ala nahwi ma fatathu wannan ramuwan zai kasance gwargwadon yadda ta wuce wa mutum min safariyatin in ma sallan cikin tafiya ne aw hadariyatin ko kuma sallan mazaunin gida ne to gwargwadon da sallan ta wuce gwargwadon yadda zai yi ta bi qat'in nazari an waqtil qada ba tare da lura ka lura da lokacin ramuwa ba bi qat'in nazar ka yanke ganinka an waqtil an waqtil qada'i daga lokacin ranar sallah in sallan da ta wuce ne can lokacin tafiya to za ka rama ta a gida to ba ka ce a yanzu tun da a gida ne za ka cika sallolin ba sai ka rama sallar kamar da ta wuce maka can cikin tafiya ko kana cikin tafiya kuma za ka rama wata sallah da ka kamar ta gida to ba ka ce tun da kana cikin tafiya za ka yi kasan ba ne a sai ka rama ta yadda mutum ya bar ta gida to shi ne ke cewa li hadithi abi qatada saboda hadithin wa abu qatada tal ansari radiyallahu anhu fi qissati nawmihim an salati al-fajr kissan baccin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi sallar asuba ba hadisin gashi nan da tsawo sosai a nan cikin sayyid muslim namba na ɗari. yana da ɗan tsawo hadifin to yana yawa mu iya karanto hadifin da izinin layi ta'ala yana za mu iya samu yin su fa'idoji a cikin hadifin to wafihi a cikin hadifin kala sai an nasu Allah su da muke cewa thumma kala riwa farawi kenan bukata ne ce thumma addana bilalun bis salat sai bilal ya tashi ya sallah fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn haka yi kiran sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu mana rak'atayn fajr ke Matakan, ba wai rana ne za ta fito ko an makara ko da gari ya waye to ya halatta mutum ya raka'a biyu sannan ya yi sallah su ba kamar mata a gida ko da sun ja tara sallan asuba a masallaci tun da dai ba cikin masallacin da su shigo ba to ba ruwansu da sallan ima sai ta tashi ta yi sallah rakata yi fati sannan ta tashi ta yi sallah asuba rakata ba a cikin tun da an tayar da sallah na ta daban a biyu sannan kuma sallah ba. فانطلق الناس لا يروي احد على احد to sai sahabbai suna tafiya ba wanda yake wayo ya rawaye saboda tafiya nisa yi tafiya dare da rana dare da yini ashiyatakum maraitanku da ku tafiya har sai kun ci annasu cewa ana ila jambihi shi abu da yana gefen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya kama shi famala arrahilatihi ana cikin tafiya a sallallahu alaihi wasallam sai dan kauce daga kan taguwar shi fa ataituhu fa da'amtuhu yace sai zo gurin Allah sallallahu alaihi wasallam sai bashi kariya support ke min ghairi an uqimahu amma ba tare da ya tayar da annabi sallasa, alaihi wasallam a hankali a hankali hatta tadala ala rahilatihi asai dai daidaita akan tagoci qala sun masara, hatta ta al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ana hatta dhahaba aktharuhu asai da mafi yawancin dare ya tafi mala arrahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kauce ba kaɗan. akan dabba saboda gaggini kala fada amtuhu min ghairi an ukidu hatta atadala ala rahilatihi sai dan gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya tayar da shi ba a sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinita kan tabbar shi kala thumma sara hatta kana min akhir sahari har zuwa can karshen lokacin sahur kusan fitan alfajir kenan ma la bayyinatan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaki kanka cewa in kanka cewa da bai gidi kaga mutum yana zaune yana gidi aka samu ya kanka da bai gidi bi ashad min al maylatayn ulayayn wannan kanka cewa ya fi na ya fi na biyun farko hatta kana yanfajiru har ya kusa ya fadi yanfajiru bima la yasqutu fa ataytuhu fa da'amtuhu fa rafa ni ne kai ne kamar wa qultu abu completar har sai da rana ta ɗaukaka annan sallar sallar sai ya sauka sun mada'a bimibiyantin sai ya a kawo abin alwalaki al'ina fakana mai fiha shaikun min ba kana mai fiha shaikun min ba abuka ta ce akwai na buwaci kala fatawan ba min harubu a nuna wuku sai annan sallar sai mai alwala ai ma na alwala wa mutum mai sauki da mai kwanye uku uku sai dai kawai qala wa baqiya fiha shay'un min ma kuma sai kasance akwai dan ruwa a sauran cikin wannan gora thumma qala li abi qatada ihfaz alaina mibataka ka dan kiyaye mana ya yar gora ta fa sayqumu laha nabu ce akwai labarin da zai faru mana kenan akwai wata mu'jiza da ta faru thumma adana bilal kiran sallah bayan rana ta fito bayan rana ta fito ma har rana ta ɗaukaka ce sun ma'addana bilalo shi ne ma da ya gama na ana sun ma'addana bilalo to ga nan baka karanta farkon hadisin bace cikakke ba ka gane sun ma'addana bilalo ya wuce to don da zaka gane kuskuren wa'ansu misali za a yin karatu bayan sallar magriba zuwa sallar isha in an kai karfe takwas sai ka ji kawai an tada ya kama musamman a wuri ne ba sau da ba sau biyu ba na kaka suke ha daga nan gidan ku ka je gida ɗaya biyu uku hudu biyar sai yana nan wani masallacin gidan sama in an yi karatu zuwa karfe takwas takwas da kwata kawai sai ka ja ni mai iqama ina kiran sallah wai lokaci ya wai kuma ahlus sunna ba eh, kaga karatun sunna ahlus sunna ba karatun sunna shirme ne sai ka ga sunnoni da yawa wal yadu billah mutum bai san su ba to kaga dai wannan yana maka cewa yanzu da za yi karatu zuwa karfe goma zuwa karfe sha ɗaya in an tashi sai a yi yaya sai a kira sallah sannan a tare kama sannan a yi sallah ballanta ma ga wannan lokacin sallan ma ya riga ya wuce gaba tun da sun bacci suka yi yanzu lokacin sallar su ne salli salliha idan zakara kai yanzu lokacin muktarin ka kenan sai ka yi kiran sallah sai yi sallah sun ma'addana bilalun bis salati to wani zai ce to ai ba sai an yi rakatai fajiri ba ko fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakatai wani zai ce kamar sallar asuba ne rakatai ne a'a thumma sallal ghadata to wannan sallar rakatai ne na farko me kenan to kaga in kai ma ka makara sai kasance baka tashi ba sai bayan fitowar rana to shikenan zaka yi kace fajiri ne da farko sannan kuma ka zo kai sallar asuba ta wanda bai wannan karatu ba zai zama da sunan ba to fa sana kama sana kullu yau kamar da kullun da kullun annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake wani قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه sai suka hau na sake tafiya kenan ba sai shashi yana ɗan magana magana ɗan karkani hamsa shi ne magana ɗayar karkarwa sai ke ce ma kafaratu ma sana'ana bi tafridina fi salatina to ina kafara abin da muka yi na sakaci wajen sallah mana sun ɗauka sun yi sakaci to saboda haka me ka fara mana ثم قال أما لكم في إسوة أو أسوة أما لكم فيه في نسوة lam yakul yukallifakum ai ba zai bar ku ba wa qala an-nas inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna aydikum fa in yuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu qala fantahayna ila an-nas hina imtadda an-nahar wa buka ta ce sai suka zo suka samu sahabbai lokacin da har rana ta yi sosai wa ham yakul shay ya da shi ne mai annan sallar ya makana da sahabbai gaba daya har sai da rana ta fito to da sun sunnoni shi ne na farko ko da rana ta fito in kuna tafiya ko kuma ruwan gaba daya ce an makara to sunan farko shi ne an tashi za a yi rawahu ahmad wa muslim imamu ahmad ya rawaito hadisin nan da imamu muslim yana madakata akan wannan kenan da yin lillahi ta'ala subhanallahi wa bihamdihi